wannan abu bai zo mana da mamaki ba tunda mun lura jami'an tsaro yanzu kusan su ne karan farautan a wato gwamnati suna tura su yin abubuwan da suka ga dama don biyan bukatunsu. sunana comrade nasir kabir wato sakatare na tsare-tsare na kungiyar kwadago ta nlc a nigeria shin da gaske ne shugaban kungiyar ku ta nlc ya shiga hannun hukumar jami'an tsaron farin kaya ta dss da gaske ne an kama comrade joe ajero ɗazu da safen nan inda muka raka shi zai tafi wato ƙasan waje inda aka gaice shi taron wato a ƙara juna sani da kuma a fafutuka akan ma'aikata na duniya wanda za a yi shi a ƙasan waje inda ya kama hanya ya tafi muka raka shi wato a sai ga wasu jami'an tsaro a sun zo sun kama shi sun tafi da shi wanda ba san da suka tafi da shi ba kuma a yayin wannan kame babu inda suka nuna wani arrest warrant ko wani abu makamancin wannan a kin ga wannan yana nuna 'yan najeriya cewa irin gwamnatin da ake ciki kenan gwamnatin da take ƙarerayin cewa tana bin wato doka da oda a gwamnatin da take cewa tana demokradiyya to ba mu taba ganin gwamnatin da take son demokradiyya da har take abubuwan da ya kama yake na kama karya ba wanda a 'yan najeriya sun gani dama mun sha kira muna ga nan gwamnati a gashi kuma tabbas 'yan najeriya sun shaida a wannan abu bai zo mana da mamaki ba tunda mun lura jami'an tsaro yanzu kusan su ne karan farautan a wato gwamnati suna tura su yin abubuwan da suka ga dama don biyan bukatunsu amma eh, karki manta wannan abu ba zai ba kungiyar kwadago tsoro ba muna kan bakanmu na wato karin rada 'yancin ma'aikata da kuma sauran talakan najeriya na kamar yanzu wani mataki kungiyar ku ta kwadago za ta dauka kenan a mun riga mun gaya ma jami'an tsaro da su yi gaggawan sake shi saboda haka duka kungiyoyinmu na kwadago a na joyi 36 mun sa su abin da ake cewa red alert su ma kansu ma'aikata duka da na lafiya da wutar lantarki da man fetur da shauran duk inda kika sani mun gaya duk ma'aikatanmu su zauna a shirin ko ta kwana.